ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Albarkacin bikin samun 'yancin Najeriya na shekaru 62 shirin namu zai duba kalubalen da ilimi ya fuskanta a shekaru 62 da samun yancin kan Najeriya. Sanin kuwa ne dai cewa lokacin da Najeriya ta samu yancin kai akwai jami'a guda ɗaya wato jami'ar Ibadan. Kana daga bisani aka samu jami'oyin Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma jami'ar Nsukka da kuma jami'ar Lagos. Bayan kwalejojin kimiyya da fasaha da ke Kaduna da kuma Yaba Lagos da ake da su. Kawo yanzu dai kwai jami'o'i 49 mallakar gwamnatin tarayya yayin da jihohin najeriya daban-daban ke da jami'o'i 59 sai kuma kulojojin kimiyya da fasaha 40 yayin da kuma ake da jami'o'i masu zaman kansu 76 har yanzu akwai kulojojin kimiyya da fasaha da kulojojin ilimi kimanin 70 to sai dai kamar da 'yan magana ke cewa ba nan gizo ke sakan ba yanzu aka dai bikin na bana an gudanar da shi ne a daidai lokacin da malaman jami'o'in najeriya ke yajin aiki na kusan watanni takwas kenan shirin namu na yau ya je ra'ayin 'yan najeriya kama daga iyaye da kuma dalibai, da ma malamai game da halin da ilimi ke ciki shekaru 62 da samun 'yancin kan najeriya assalamu alaikum sunana ismail yakini a game da ci gaba ka samu koko ci baya ne tun da muka samu yancin kai game da ta gabato yanzu na najeriya muke bikin samun yancin kai na shekaru 62 da gaske ci baya ne a bangaren ilimin da gashi nan muna ta gani tun lokacin da aka samu yancin kai Najeriya a al'amarin ilimi ta lalace ta koma baya kwarai da gaske tun lokacin daga ajin aikin nan da makarantar jami'oi university da polytechnic kowa na ta nashi a kai ga gashi na muna cikin biki na shekaru 62 na samun yancin kai kuma wajen wata fiye da shida yaran makarantar jami'a suna gida to wannan ya nuna cewa har yanzu nan akwai koma baya a bangaren na ilimin najeriya biki na cika shekara 62 da najeriya ta yi da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka mu a gurinmu muna gani har yanzu kusan har gara ma a ce ma ana cikin mulkin mallaka saboda a halin da ake ciki yanzu a yanda ake tafi da gwamnati saboda in ka tsaya kawai ma ka kalli abin da ya shafi ma bangaren ilimi shi kadai kawai ya ishe ka ka tabbatar da cewa a halin da muke ciki yanzu watannin ma da aka ɗibi ma kadai a wannan shekara na abin da ya shafi harkokin malaman jami'a sai ka tsaya ka kalla kullum tun da muka samu yancin kan nan har yanzu tun da siyasan nan ta bullo in ka tsaya ka kalla ba mu iya kulawa da kawunanmu na abin da ya shafi neman lafiya dole sai an fita waje haka shi ma ilimin har yanzu ba mu da nagartaccen ilimi ko kuma mu kanmu 'yan najeriya gwamnatocin kasan ba su yarda da ilimin kasan ba sai sun fita waje sun je sun nemi ilimi a can kasashen duniya Dr. Bashir Yankuzo malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a tarayyar Najeriya kuma wanda za a iya cewa ya gajiya ya ga yau dangane da bangaren ilimi a Najeriya. Dangane da a nan Najeriya. Ina iya cewa na'am akwai wasu bangarori za a ce abubuwa yanzu sun fi da. A baya can za ka ga yawan makarantu da kuma Allah kyalle-kyalle da kuma kayayyakin ado da suke makarantu ko kujeru da sauransu Allah yanzu su fi da in aka kwatanta da yawansu. Kuma wannan akwai in mutum zai kalli kamar waɗanda suka yi karatu 60s da 70s da 80s da sauransu mu muna daga cikin waɗanda muka yi karatu kamar wato 70s ah, ba zan manta ba in aka ce za a ɗauki kima da darajar karatu a lokacin to ba kamar yadda yake a yanzu ba ne ah, karatu a da babban jari a ce mutum ya gama babban makaranta misali a ce ya gama jami'a to yana da babban jari jari na mutunci wanda zai ja masa mutunci jari wanda zai za masa girmamawa cikin al'umma jari wanda zai samu masa babban aiki in har a ce mutum ya kammala jami'a ko ma ya kammala wata babban makaranta amma ka ga yanzu harkar ba haka yake ba da yawa za ka ga mutum zai kammala irin waɗannan makarantu in ba isa abu ma ya rasa yadda zai yi ma da satifiket ɗin da ya samu ya koma kamar ma wanda bai yi ba an samu wanda ya kammala jami'a ko ya kammala polytechnics misali ga takardar a hannunsa amma ya koma kasuwa yana wato ainihin tsare ma wani shago saboda wannan takardar ta saka samu masa aiki kaga aka duba baya da ba haka harkar ilimin yake ba sannan idan aka kalli kuma kima da darajar abin da ake samu na karatu a da za ka ga ba haka yake a yanzu ba to ko mu da muka kammala misali irin 70 zan iya tunawa a kamar 1977 zuwa 8 muna primary 4 a makarantar mu ta primary Ahmadu Mai Kwato can a kefi wata take jihar nasara a lokacin ana jihar Plateau da iya cewa cikin karatun namu eh, karance karancen namu wani lokacin karkashin bishiya ma muke karatu to amma a lokacin na 1977 zuwa 78 muna primary 4 muka ga wani advert cewa wata makaranta ta secondary za a ɗauki ɗalibai muka zauna ni din nan na rubuta application na primary 4 da ni da wani aboki na ah, wato ainihin Usman wanda shi ma wato ainihin babban wato ainihin malamin jami'a ne a yanzu haka muka rubuta application sai ga reply daga wannan makarantar cewa an ɗauki mu mu zo domin a bamu admission ina primary four muka rubuta wannan application muna primary four to masu a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham naku baban gidan jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa